رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أصول الفقه سنديا الجزء الخامس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحكم الوضعي الحكم الوضعي نعم تعريفه tarifin hukumar wada'i na'am wa khidabun lahi ta'ala al-muta'alliq bi ja'li shay'in sababan li shay shine maganar Allah ta'ala wanda yake da alaka da sanya wani abu ya zama sababin wani abu sanya wani abu ya zama sababin wani abu au Allah ko sanya wani abu ya zama sharadin wani abu au mani'an minhu ko sanya wani abu ya zama mai hana wani abu na'am an gane wannan abun yana hana wannan misali na ce wani abu na hana wani abu Allah ta'ala ya ce wa mu salata wa atu zakata to lokacin sallah yayi da lokacin sallah yayi sai zama to mace na da al'ada wannan al'ada ya zambi ya zama mani'an min as-salah kaga to wannan zuwan al'ada din nan to ya zama to hukumul wadai saboda al'adan yana hana sallah an gane mutum ya rasu da mutum ya rasu yana da 'ya'ya yanzu dukiyar da ya mallaka yaya dukiyar da ya mallaka magada za su gada to sai ya zama to ɗaya daga cikin magadan shine ya kashe baban ɗaya daga cikin magadan ya kashe baban don ya yi gado ya ga baban ya daɗe bai mutu ba sai ya kashe shi saboda bushewar zuciya da rashin imani to yanzu yaron zai gado wannan kisan da yawa baban shi ya zama mani minal irs ko kuma ce baban ya rasu yana da yara goma ɗaya daga cikinsu ashe tuntun ya yi ridda wannan riddan da ya yi ya bar musulunci ya zama mani minal irs zai hana shi yin gado an fahimci wannan ku to wannan shi ne ma'anan mani'u an gani shi ah, abin da kiɗa a hukumar wada'i shi ne maganan allah ta'ala wanda yake da alaƙa da sanya wani abu ya zama sababin wani abu sanya wani abu ya zama sababin wani abu kamar kalmar shahada ya zama sababin shiga musulunci rashin kalmar shahada ya zama sababi na kafirci misali sanya wani abu ya zama sababi na wani abu ko sanya wani abu ya zama sharadi na wani abu kamar tsarki sharadi ne na ingancin sallah ko sanya wani abu ya zama mai hana wani abu na'am wa ma'ana haza ma'anan wannan annallaha ta'ala shar'a ashiya lalle Allah madaukakin sarki ya shar'anta abubuwa nasabaha adilla ala isbati hukmi kuma ya kafa su suka zama dalilai akan tabbatar da hukunci akwai abubuwan da Allah ya shar'anta ya sanya suka zama dalilai akan tabbatar da hukunci ko kore hukunci in mun ga wayannan abubuwa hukunci zai tabbata in ba mu gansu ba hukunci ba zai tabbata ba an gani kana ganin su alhamdulillah an gane muna ganin su hukunci ya tabbata in babu su ya ki tabbata wal hukumu wuce bi wuce sababi shi hukunci ana samun shi da samuwar sababin sa da cikar sharadi in sharadi ya cika a samu hukunci da koruwan mani'u wayan tafi min tifa'i sababi hukunci yana koruwa da koruwan sababin sa ko fashin sharadi sababi a sharafi sharadi yi fashi ko a samu mani'u sai hukunci ya bashi shi ba Wani ومن التعريف ندرك أن أقسام الحكم الوضعي ثلاثة. Daga cikin ta'arifi samun riski lalle hukunce hukunce hukumar wadayi guda uku ne. akwai sababi. Wa ma yalzamu min wujudi al-wujud. Wa huwa ma yalzamu min wujudihi wujud al-hukm aw adami wujud al Min adami adam Shine abin da yake lizinta daga samuwansa samuwan hukunci ko rashin samuwan hukunci. Hmm. Idan an same shi hukunci zai tabbata in ba zabe shi ba to ka ga wannan ka'ida duk abinda in an same shi hukunci zai tabbata in babu shi hukunci ba zai tabbata shi ne sababi ga malam usul ya ce wannan shi ne sababin kaza to yana nufin dole sai da shi za a yi in babu shi ba zai yi ba an gane wannan shi ne ma'ana wa huwa ma yalzamu bi wujudihi al-wujud shi ne abin da yake lizimta daga samuwansa samun hukunci kuma daga rashinsa rashin hukunci in an rasa shi hukunci ba zai yi ba wa ma'anahu ne za ta yi wani adami yi al'adam ne za ta yi daga rashinsa to akwai rashin hukunci ga shi za zatinsa ma'anahu ma'anansa anna sababa idza wujida wujida al sababi in an same shi hukunci ya samu an samu hukunci idan malami ya zo makaranta sai ga babu dalibi ko guda daya yaya karatu kaga samuwan dalibai na karatu inda ɗalibai karatu zai yi, in ba ɗalibai gaba ɗaya a majali a makarantar ranar ba karatu an gane wannan ko kaga wannan samuwan ɗalibai za mu ce shine sababi na karatu saboda inda ɗaliban a yi karatu in babu ɗaliban ba za a yi karatu ba kun fahimci wannan ai to menene ko za mu ce samuwan shi shine kamar za a yi mitin samuwan menene zai zama dole sai an yi mitin in babu shi ba za a yi mitin ba halatta mutane mutane eh, halatta mutane halatta wani sun zai in babu kowa a wajen mutane ba su halatta ba mutum ba zai yi ba a gani in zama duka ba su halatta ba ko kuma sun kai matakin da yawan su bai kai ba akwai abin da kira wasu suna kira turawa korun ko ba su yi fomi sun korun ba hmm. ba su kai matakin da yawan su ya kai da za a yi ba a gani na'am na'am misali misali lokaci Hmm. Fakar ja'alahu Allah sababan li ijabi kamatu sala. Hakika Allah ya sanya lokaci ya zama sababi na wajabcin tsaye da sallah. Allah ya sanya menene? Lokaci ya zama sababi mai na wajabcin tsaye da sallah. Inda lokaci za a yi sallah, in lokaci bai yi ba Yanzu zai iya yi wa in ce to jama'a za mu yi tafiya. To ya kamata ainihin mu yi sallar azahar kafin mu shiga mota yanzu mu yi sallar azhar da la'asar kafin mu shiga mota zai yi bai za lokaci ne ba lokaci bai yi ba hmm. shi lokaci sababi ne in lokaci ya samu za a yi sallah in lokaci bai samu ba ba za a yi sallah ba na'am eh, ya kulu ta'ala sai Allah yake cewa ibi salata li duluki shams ka tsaye da sallah dan karkacewar rana idan rana ya karkace yayi zawali a tsaye da sallah ila ga sai illai zuwa ga duhun dare na'am idza wujida duluk in an samu karkacewar rana na'am wujida al-hukm za a samu hukunci ko ba ba wa huwa wujubi iqamati salah shine wajibcin tsaye da sallah وإذا لم يوجد الدلوك إذا ما سامو أن نكرك شيء ورانا با ba يوجد الحكم فلا سامو كنتم با kaga lokaci ya zama duluk ya zama sababi na'am wa ka shuhudu ramadan kamar halartar watan ramadan ja'alahu Allah sababan li ijabi sawm Allah ya sanya halartar ramadan ya zama sababi ga wajabcin azumi in an samu watan ramadan ya zo za a yi azumi in watan ramadan bai zo ba ba azumi kenan ganin watan ramadan watan ramadan ya shigo shine sababi na yin azumin ramadan na'am Yakulullahu ta'ala Allah ta'ala yana cewa man shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wannan wata na Ramadan daga cikin to yayi azumi an gane to wasu sun dauka cewa wasu musamman yan kala kasu suna cewa fa man shahida minkum ash-shahr duk wanda ya ga wata daga cikin ku azumi shin wannan aya na magana kan ganin wata ne ne dalili wata riskan wannan wata in ce shahar kwana 30 gaba daya ba wai kamar ba ba ce ba man shahida min kumul kamar ba month month of ramadan wata din shi ne shahar in dai mutum yana raye watan ramadan ya riske shi ya azumi wannan ba yana maganin ganin wata ba duk da watan ramadan na shiga in an ga wata an gani amma nan wata da ake nufi month da turi kira month duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku ya azumi idan sun ce duk an ce duk wanda ya ga wata in mutum bai gani ba kai kaga makawo kenan an yafe bai azumi tunda makawo har abada makawo ba zai taba ganin wata ba hmm? na'am juzu alaikum salam rasulul fiqh Tuwai? Tuwai yi bai wai kalakato suna jin larabci ya danganta. Akwai kalakato wayayyu akwai kuma da kai. an gane mafi yawa daga cikin da yana amma akwai wanda yake suna jin larabci da kyau akwai wani mutum ana kiran shi al-imam an-nashashibi wani babban malami ne na luga wanda a zamanin shi babu tsarin shi sai da nasiruddin albani ya yi shi yake ba taɓa samun malamin luga a zamanin shi kamar shi ba an gane wannan amma kuma ya zo ya yi wani rubutu cewa za mu iya yin musulunci ba tare da mun yi mu'amala da hadisin annabi ba yace za a iya wadatuwa da hadisin manzon Allah kuma ayi musulunci ya kokari ya ta tawila shi ne albani ke masa rabbi a cikin sura salatu nabi ashe akwai yan qur'ani wanda sun goge a larabci an gani amma mafi yawan yan qur'ani na Najeriya gaskiya ba su da gogewa a larabci sai dai kaɗan daga cikinsu. Eh. Jizo, iska, iska, iska, iska, نعم أصول الفقه الجزء الثالث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي باب هني نعم تعريفه تعريف النهي بيه النهي النهي لغة المنع نهي قالوا قالوا شنو هني هني يقال نهاه عن كذا أي منعه أنا شو نهاه عن كذا يا هنا شو كذا أي منعه وأنا نهاه يا هنا شو وانتهى عنه wanta ha anu ya hannu daga gare shi wanta ha anu ya hannu daga gare shi imtana anhu eh ya hannu an gano wannan ku wa minhu sumiya al-aqlu nuhya daga gare shi an kira hankali da suna nuhya mm, sahibahu ينهى fi إن la ayatin li ulil nuha nuha hankali. lalle wannan mu'jiza ne aya ne gaba abuta hankula nuha jam'u nuhuya nuhuya shine mufrad nuha hankali an gani an kira hankali nuhuya li'annahu yanha sahibu domin hankali yana hanawa fayyamna'u fayyamna'u min al-uqul an al-uqul fi ma la yaliq sai ya hana mutum daga aukawa abinda bai dace ba hmm. inda mutum na da hankali to hankalin ke kan hana shi daga fadawa mai abinda bai dace ba shi yasa ake kira hankali da suna nuhuya hankali kan hana mutum yin sakarci yakan hana mutum yin abin da za a zarge shi a kan shi amma mutum ba shi da hankali zai iya fitowa tsirara ba abin da ya dame shi in mutum ba shi da hankali zai iya fitowa ya rike kwalban giya a hannun dama ya rungu budurwa a hannun hagu yana tafiya yana ainihin takama ba abin da ya shafe shi to hankali shi ke nuna wa mutum ba abin da kai ba daidai ba ne ba wannan abin kaza wannan abin kaza na'am wa fi matsalai ulama usul a cikin istilahi na malaman usulul fiqh suka ce annahi insha'i addal ala talab al-kaf hali shine al-qawl al-insha'i hmm. magana na insha'i addal ala talab al-kaf mai nuni akan neman kamewa daga aiki magana na insha'i mai nuni akan neman kamewa daga aiki akan bangare na rinjaye Na an ce alƙaulin insha'i kaga yanzu an shiga wani fanni yanzu ke na ba yanzu an shiga balaga menene insha'i akwai alkabar akwai insha to yanzu menene insha'i Ya ganin da ya ce alƙaulin insha'i wani kawai wanda ya rufin luka kawai sama sama zai ce magana ne wanda yake an kirkiro shi shi ke nasu shi magana ne wanda aka kirkiro shi ya yi fasara ne da gundarin luga amma nan an shiga wani fanni kaga shi usulul fiki mutum ba zai zama ɗalibi na usul cikakke ba sai ya san fannoni da yawa na ilimi za ga wani lokaci a cikin usulul fiki sai ya shiga na hau. wani lokaci a shiga sarku. wani lokaci a shiga balaga wani lokaci a shiga adam wani lokaci a shiga aro wato ana shiga fanni fanni usulun fiƙi ya tattaro abubuwa da dama an gane wannan ku? mutum ba zai zo ya zama usuli ba in ya yi watsi da wani yanki na ainihin ulumul ala ku gane ai bayan ma ya san ulumul ala sai ya san ilmuka na shari'a dan in ya kawo magana zai buƙaci kawo dalili to in babu ilimin shari'a da zai kawo dalili an gane to menene insha'i inda albalagiyi insha'i ne magana wanda mutum zai faɗa wanda ba zai yiwu a ce ƙarya bane ko gaskiya ne hmm. duk maganar da mutum ya faɗa ba za a iya cewa ƙarya bane ko gaskiya bane ne insha'i shi akwai shi ne khabar khabar shi ne da mutum zai faɗa a iya cewa ƙarya ne ko gaskiya ne ina ce yau din nan an yi ruwa a kawo labari da baya zai iya daukan gaskiya zai daukan mai ƙarya lizati yau din nan an yi ruwa a kawo labari in ka ba da labari to labari shi karan kansa ya ka dauki ƙariya da gaskiya an gano wani ko to amma shi in sha'i shi ne abinda in ka faɗa ba zai dauki ƙariya ko gaskiya ba ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku daina ku daina ainihin zinace-zinace ku daina zalunci shi wannan zai yi a ƙaryata ne? saboda ne eh? a saboda ba labari ba ne abinda yake wa a ƙaryata shi a wajen malaman balaga shi ne abinda yake labari amma abinda yake na ce ina kira mutane ku ji tsoron Allah na ba da umarni an gani ku ji tsoron Allah ko kuma kada ku yi zina kada ku sha giya kada ku yi caca kaga wannan na hana to kaga in ka hana mutum yin abu zai yi wasu zai kuma yi ƙarya ne labari ka bayar in ka ji mutum ya ce ƙarya ne to ka ba da labarin wani abu ne ya auku sai a ce ƙarya ne ko a ce gaskiya ne amma ba labari ka bayar ba ba za a ce ƙarya ba ne ba za a ce gaskiya ba ne kenan daga cikin nau'i na isha'i akwai al'amuru wal nahayu, wal istifham wal tamanni da umarni da hani da istifham da kuma at-tamanni to duk wa'annan da ire-iren su ana sa su cikin alqaulul isha'i. an gane ai to shi wala taqrabu zina kaga ai alqaulul isha'i ne saboda menene shi an nahayu? wala taqrabu zina na kana shata wa sa'a sabila a gani wala ta'kulu amwalal yatama wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kaga wala din nan la din da aka din nan shi ma yana hukunta mai insha'i ku gane wani ku kaga dan magana ne ka ce amma ji bayanin da muka ta kawo kan shi an gani to wani kawai zai karanta ne shu sai ya wuce bai san ma me ya faɗa ba wani shi shine kaɗan daga cikin misali na alƙawlin da sha'i darasi ne mai zaman kanshi a cikin balaga shi yasa ya kara kai watsi da wani fanni na ilimi ka ce wannan fanni na ilimi baya baka sha'awa to nan gaba zaka neme shi ko ka guje shi nan gaba sai ya biyo ka in ko kaki nema to asirin ka zai bayyana a fili cewa kai baka san abin da kake yi ba alƙaunin isha'i a dal ala ɗalibin kaf magana ne na isha'i mai nuni akan neman kamewa yana nuni akan neman kamewa an da tsaye alafiyatul istila akan hanya na rinjayi na menene ma'ana al-istila rinjayi ne na sama ya hana wa na ƙasa na sama ya hana na ƙasa Allah da ya ce mana wala taqrabu zina wane ne ya hana mu zina Allah kaga Allah na sama ne ko kuma ba muna kasa da shi wannan shine annahayul haqiqi an gane wannan ku yawa a menene sai kuma wanda aya zamu iya kawo a matsayin wanda yazo da siga na annahayu la tu aqilna ai wannan mu ne muka ce ma Allah na kasa ne nan yace ma Allah la tu aqilna wala taqtulu auladakum khashyata imla kaga wala taqtulu auladakum kaga nahayu ne annahayu hakiki ne Allah ne ya ce mana kaza an gani na'am sigatu sigan nahayu sigatu al-asliya la taf'al sigan shi na asali shine la taf'al wala taktulu, wala ta'kulu amwalakum kada ka aikata na'am alama tuhumar sigatul yau akan me za mu ɗauki siga na hani الجمهور على أن صيغته أن أن صيغة النهي عن القرائن na malamai sun taba kan to lallai siga na kaji na cewa ba al'amuru wannan hayu wa istifa mu kaman ne ce da wasu misalai ka cewa al'amuru wannan hayu ne ka wani yanki kamar ce da bai ake gane cewa 'yan adam mutum ne sun ce kwayan ido da hanci to ba shikenan sauran gabobi ba الأصول من علم الأصول الأصول من علم الأصول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشرط والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر شي شرطي مخصص والشرط مخصص شرطي أنا تخصيصي شن يا ne ya gabata أنا تخصيصي misalin mutaqaddim misalin wanda ya gabata qauluhu ta'ala shine inda Allah ke cewa game da mushrikai in tabu wa qamu salata wa atu zakata idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka hallu sabilahu to ku kyale hanya hanyar su idan su kafirai suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ku kyale hanyar su imana ku kyale su to da sun tuna sallah sun musulunta an gani na'am wa misalin mutaakhir misalin wanda ya yake nan kaga ya zo farko ana maganar a shardu al-mutaqaddim hmm. ash-shartu al-mutaqaddim sharadi wanda ya zo farko kaga nan fa in tabu ya zo farko hmm. fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa kallu sabilahu hmm. misalin sharadi wanda ya jinkiri ya zo daga baya ya zo ƙarshe ƙaunar ta'ala wallazi na yabta gunar kitaba min ma malakar aimanukum wa'annan da suke neman a daura musu fansa kaga nan alkitab ba ana nufin wanda suke neman littafi ba kun da ta wallazi na yabta gunar kitaba wa'annan da suke neman littafi wani littafi to wa'anda suke neman a ɗora musu fansa alkitaba nan ɗora fansa bawa ya samu mai gidansa shi dan Allah mai gida ka dora mun fansa bi ma'ana ka rinka gaya mun kudaden da zan biya ka ka yanta ni shine alkitaba a gani mai gida na dan Allah ka taimaka mun tunda ba zai yi ka yanta ni haka kawai ba ka gaya mun nawa zan rinka biyan ka duk shekara har in gama biyan ka ka yanta ni kun gane wani ko shine Allah yake magana a nan wajen wallazina yabtaguna alkitaba wa'annan da suke neman a dora musu fansa min ma malakar ku. daga abin da hannun daman ku ya mallaka ku dora musu fansa din idan sun san cewa a wajen dora fansa akwai me akwai alkhairi idan sun san cewa wajen dora fansa akwai alkhairi fakati buhu nan ina sharadin in alimtum kaga in alimtum duk wace in alimtum fihim khaira fakati buhu kaga da sai zama to ashartu almutaqaddim wallazina yabtaguna alkitaba bima malakat aymanukum in alimtum fihim khaira fakati buhu wa'annan da suke neman fansa a dora musu daga abin da hannayen dama suka mallaka in sun san akwai alkhairi to ku dora musu fansa fakati buhu in alimtum yi khaira ku gane wannan kun ga sharadin yayi jinkiri a gani jawabu sharɗin ya zo farko akan ismu sharɗin na'am na'am wa ce wanda yi wa shartu mukhassis sharadi yana tafsisi sawa'un taqaddama shi sharadi ya zo gaba ko ya zo yi jinkiri na'am ishtaradu fi shart ma ishtaradu fi istithna an sharɗanta cikin sharadi abin da ake sharɗantawa cikin istisna na'am yani an yakuna min mutakallimin wahid bi ma'ana sharadin nan ya zama to daga mai magana guda daya mutakallimin wahid na'am an yakuna muttasilan bi haqiqa kuma ya zama to muttasilan bi haqiqatan aw hukuman hmm. ya zama ya manni da da magana kai magana sai sharadin ya manni da magana ga haqiqa ko ga hukunci lam yakun min mutakallimin wahid idan bai kasance daga mai magana guda daya ba lam yasuf bai inganta ba falau qala qa'ilun akrim zaidan da mai magana zai ce ka girma zai fa'ala akhar sai wani ce in zaraka ba shi ya faɗa wani ne ya faɗa A zai da sai wani ya ce in zaraka mal abdul mumin karim zai da ka girma zaidan sai mal abdullahi ce in zaraka in ya ziyarce ka kaga wanda ya ce a karim zai da daban wanda ya ce in zaraka bi daban to wannan baya tasiri na'am shin yana inganta la yasih wannan baya inganta lian al mutakallim ghayr to mai magana anan ba guda ɗaya bane walau qala akrim zaidan da yace akrim zaidan thumma ba'da muddati hmm. yumkinuhu sannan bayan wani lokaci zai iya yi waye magana ya ce in zaraka ala in zaraka in la yasih bi inganta lian la budda an yakuna mutasila wato ka giro ba zai mutum ɗaya da ya faɗa ya ce a karim zai da sai tsaya fira fira fira ya ɓata lokaci daga bayan sai ce in zaraka kaga ya shigar da wani abu tsakiya kafin ya ce in zaraka to wannan bai yi ba na mu qawluhu misalun mutaqaddim misalun mutaqaddim qawluhu ta'ala ya ce ala ka in tabu wa qamu salata kaga in ya zo farko ya sharafi ya zo farko hmm. fa in tabu idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka ku kyale hanyar su aina hukum idan hukunci gaban mai da hukunci na shi da jawabu shan fa khallu ku kyale hanyar su wa tafsis a nan wajen fa in tabu shi ne tafsis in suka tuba suka tsaye da sallah kuma suka ba da zakka wannan shi ne sharadi wa to idan muka ɗauki wannan hal nukalli shirkina kullama wajadnahu shin za mu kyale hanyar mushrikai duk muka same su ba za mu kyale su ba hatta ya tubu sai sun tuba kuma sun tsaye da sallah sun bada zakka eh wa qawluhu wa misalun muta'akhir ce wanda ya misalin sharadi muta'akhir qawluhu da suke neman a dora musu fansa min ma malakat aymanukum daga abin da hannun daman ku ya mallaka ku daura musu fansa din al'umum fi qawlihi wallazina shi kalman wallazina yana daga cikin siyagul umum ana nufin duka kowaye ba a ware wani ba kuma kala alimtum fi khaira yace in kun san alkhairi wannan in alimtum fi khaira an yi tafsir khassal umum yana in ba ku san alkhairi ba kan ku khaira a gani fa khassal umum biman yuqlabu bi khairi sai aka yi taklisin al'amura da wanda aka san alkhairi gare shi mafhumuhu in lam na'lam fihi alkhair fala nukatibuhu in ba mu san alkhairi game da shi ba ko da ya zo ya ce a dora mai fansa ba za mu yi ba fa hazani mamlutani wayannan bayi ne guda biyu ta ma suka gabato zuwa ga shugabansu bayi ne guda biyu suka taho wajen shugabansu suna neman ya daura musu fansa wal kitaba ko fansan nan an san shi waje an yashtaril ab nafsahu min sayyidihi shine bawa ya yi kanshi da kanshi wajen shugabansa na'am eh. sai الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما القائلين بالوجوب فاستدلوا بقوله تعالى بقول الله تعالى أما ما صار أي وجب كان كما حجة إن الله جيشوا نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة كيكاون كوي يا كسان شيء غريبو game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah wal yawm al akhir ga wanda suka kasance suna kaunan Allah da rana ta ƙarshe wa kullu na yarjullah ai dukan mu muna kaunan Allah da rana ta karshe ko hmm. to tunda dukan muna kaunan Allah da rana ta karshe ce wajibi ne gare mu kyakkyawan koyi ga manzon Allah wal eh, nan me ake magana ana magana aikin manzon Allah hmm. aikin manzon Allah ko ba ganin duk abin da nabi aikata dole ne mu koyi da shi an gane yau wajen suka kawo hujja da wannan da karka na lakon fi rasulullahi uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ga wanda ya kasance yana kaunan Allah da rana ta ƙarshe to ai duka mu gaba ɗaya muna kaunan Allah da rana ta ƙarshe ko ba lura ba to haka ne a ce dole ne in manzo Allah ya aikata abu ya aiki da shi to wannan magana fahimtar wasu kenan wal qawlu thani annahu mustahab ra'ayi na biyu aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hukunta mustahabbanci in kayi ka samu lada in ka bashi babu zunubi domin aikin manzo sallallahu alaihi wasallam akan fuska na ibada yana hukunta mu aikata shi da abin da annabi ya aikata to abu ne mai kyau tunda mai kyau ne to yana hukunta mu aikata shi asali asali rashin a kan bari asali dan manzo Allah ya aikata ba aikata ba asali ba za a yi mana hukuba ba kuma wuyan mutum ya kubuta wannan shi ne asali ya daraja fi'luhu biduni iqaba a lokacin nan sai aikata shi aikata shi yayin rinjayi ba tare da hukuma ba wato aikata shi ba tare da hukuma sai yayin rinjayi akan barin shi wa hazal qawl thani asah wannan magana na biyu shine fi inganci annahu mustahab cewa mustahabi ne shi malam ya kun dalilun ala wujub matsar dalili bai tsayu akan wajabci ba hmm. a ga kenan anan wajen mu rike ka'ida duk abinda da Allah ya aikata ta fuska na ibada ya aikata shi mustahabi ne a ce an ga manzo Allah da rigarin ya farka da bacci zai asuwaci. aswakin nan ibada ne amma ya aikata bai ba da umarni hmm. cewa duk wanda ya farka da dare ya asuwaci ba aiki shi ne mujarrad sai mace yin asuwaki in mutum ya farka daga bacci musahabi ne amma da manzan Allah ya ce duk wanda ya farka daga bacci ya asuwaki ya zama ya zama umarni to umarni yana hukunta wajen shi kenan da aikin manzan Allah da umarni shi wanda ya fi karfi umarni ina ce manzan Allah ya aikata wannan aiki ne ya aikata wannan kuma wannan aiki ya aikata wannan umarni ya bayar to ana gabatar da um-, umarnin akan aikin na'am na'am wa amma tawakkuf fa huwa qawl al-insan al-alwaru al-alwari qawl al-insan al-wari allazi yaqul shi tawakkufi ba an gani kenan mazhaban nan masu cewa aikin annabi yana A abu malamai sun sabani wajen kashe uku kan aikin akwai masu cewa aikin annabi wajibi ne ko in ya aikata dole da yi akwai ra'ayi na biyu aikin annabi mustahabbi ne akwai ra'ayi na uku shine at-tawaqquf wanda su kawai malaman sun dakata kawai ba zai yanke hukunci ba shi ne faɗin mai tawako shi ne faɗin mutum mai takatsantsan sanin mutum mai kyankyani mai tsantseni allazi ya mai cewa ana af'alu ni zan aikata shi ni zan aikata shi to kawai idan manzo Allah ya aikata abu ba ruwa na wai kawai ko ma menene kawai ni dai zan yi zan dora wa kaina duk abin da manzon Allah ya ji ma zan yi ba zan ce wajibi ba ba zan ce ba wajibi ba wannan magana mutum ke nan mai kyankyani ma'ana na shakka annan wurin wannan babu shakka mutum ne mai tsantsani lakin yambaji an aqul sai dai ya kamata in ce inna wajibun aw mustahab ya kamata in ce lalle wannan wajibi ne ko in ce mustahab ya kamata in zabi dai daya yan alfarq bainahuma azim domin bambanci tsakaninsu abu ne mai girma tsakanin wajibi da mustahab bambanci da gira ne ba shi ba wajibi ba in baka yi baka yi laifi hmm. shi mustahabi kuma in baka yi babu laifi amma akwai lada fal hmm. wajib idan taraka wal insan asima shi wajibi idan mutum ya bar shi yayi zunubi amma mustahab fala amma mustahabi a'a babu zanubi. wa aidan al wajib thawabuhu akthar kuma shi wajibi ladan shi yafi yawa al insan yahtasibu ala Allah thawaban shi mutum zai nemi lada a wajen Allah mafi yawa Eh, min sawabil mustahab eh wato mutum zai nemi lada mafi yawa daga wajen Allah daga wajibi fiye da ladan mustahabi wa hadhihi nuqta wannan wani point ne wannan wani nuqta ne kalla ya fahimu wal insan kaseeran yakan yi mutum bai fahimce shi ba da yawa aw yakfur ala ko ya rubkana a gare shi ala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama dan ma malam ya kun da qurbatin musamman wa alaikum assalam shin kai shi wannan karatu Allah ya lai shi ga shi wannan karatun hmm. shi ne ne kususiya kuma ya zama gana cewa kaza kususiya ce ta Muhammad sallallahu shi kususiya shine abin da yake manta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan abu kususiya ne abin da yake Annabi ne kuma ana gane shi ne manzan Allah da kansa ko Allah ya ce wannan abin ya keɓanta gare ka in Allah ya ce ya rasulallah wannan abin ya keɓanta gare ka ya za ku zuciya ko shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan abin ya keɓanta gare ni wa mar'atun mu'minatun in wahaban nafsa halin nabi in arada nabi ayyar sanjaha khalisatan laka min dul min dul mu'minin kaga Allah shi ya yace khalisatan laka wannan abu ya ke banta gare ka banta sauran mu'minai a gani to so ga mutum ya zo ya gina ma khususiya kace menene dalilin ka na khususiya in babu dalili asali duk abin da manzon Allah ya aikata sallallahu alaihi ya aikata ne don mu yi koyi da shi manzon Allah bai aikata don abin nan ba kuka ce ne to insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk